to assalamu alaikum wa rahmatullah a'udhu billah bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah da yan uwa a wannan yammaci na lahadi 17 ga watan daya watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam. na da shekara 1442 daidai da shida ga watan tara watan satumba kalandar albashi shekara 2020 mun katse wannan karatu a daidai wannan lokaci saboda tsokaci a kan waɗansu abubuwa waɗanda suke faruwa a yanzu abu na farko wancan mako ya kamata yi magana ko na so yi magana a kan amma ganin lokacin karatu ya wuri sau da ka sai na bari na ce allah ya sa mu tara gaba inda sauran rayuwa ai magana magana ta farko ta shafi yan uwa ne mata samari ranar asabar waccan da ta wuce ina nan an yi sallallahu wasu yara sun maka sai suka shigo cikin masallaci suka yi sallah sallah mai kyau limamin ya yi sallah irin sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsalarsa ya zo da 'yan ƙananan kaya da kuma hula ba hula shi ne sai na son yi faɗakarwa 'yan uwa samari kuma yadda kanku mutane sababin da ya ja hankali na magana shine wani kuma ya shigo shi kuma da manyan kaya da sauransu sai kuma yi sallah shi kadai saboda waɗannan ina ganin waɗannan yara ne da sauransu kaga sai asarar jan saboda raina shigar da yaran su kai kuma sun fi shi iya sallah har ga Allah shi din sun fi shi iya sallah har ga Allah sun fi shi iya sarrafa to don haka su matasa su ji tsoron Allah su yi ƙoƙari su raya kansu sannan su manya su gane addini ba a riga yake iyawa ko a shekaru addini ba a shekaru yake ko a riga ba addini a ilimi yake da aka da shekarunka da babbar rigarka ko irin shigar da ka yi wannan da ka gani kare na sai da za ka shiga aljanna saboda haka mu ji tsoron Allah su manya faɗakar da irin waɗannan yaran ya kamata a rinjin ga abin da ya kamata Allah ya ji kan alai ta so baban lalle ina sa ƙananan kaya Isa same ni ba na manta har gidanmu zo ya same ne ya ce malam na ce na ya ce kai ba ƙaramin mutum ba ne ce ni har ga Allah duk sanda ne sallah a bayan ka da kananan kayan nan ce wallahi ina jin zuciya ta kamar da kashi ga mutum har mutum amma ya kasa zama mutum da duk wanda ya san na ta kananan kayan yace dan girman Allah ka daina na ce haka in Allah ya daga yau na daina kuma tun daga wannan ranar zuwa yau ban sake sake da wani gobe Allah tun daga wannan ranar sai da mai lissafi bautar kasa hidimar kasa amma ban sake yin shiga irin tun daga wannan ranar zuwa yau kanan da ya muku yanzu za a samu shekara ashirin da biyar zuwa talatin

wani yake cewa ya ganshi yana tafiya kansa ba kula ya ce kai ka ce kai ahalin suna ne ya kake tafiya kanka ba kula ma'ana ahalin suna ko ina yake akwai kamala a tare da ina jan hankalin mu mu tsaya mu lura da wannan matsala kada ka zo dalilin wani abu ka haramtawa yan uwanka abin da yake alheri yanzu shi wannan ɗan wanda ya shi kaɗai. da ya bi sun gala don jami'i zai samu me yasa yake ke su dan haka dan Allah dan girman Allah matasa ku ringa sa ku ringa shiga da mutum. Ko ringa yi ko kuma manya ku ji tsoron Allah ba Allah ba ruwanta da shekaru Allah ba ruwanta da riga in aka yi kai masa nasiha ba haka ya kamata ka rinda ba tun da Allah ya sa kana da ilimi ka fahimci addini ka za ka ba da abin da ya kamata ka rinda musamman ya ka ji shi kala wannan jan hankalin mu daure mu matawa duk inda za a kuma umarnin fa da Allah yake ba mu shine ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid ya ku yan adam duk da za ku yi sallah ku yi kwalliya ku yi azumi ku yi azumi ku yi kwalliya ta wani abu na farko ke abu na biyan wa da nake so magana a kansa ya shafi abin da ya shafi mutuwa hankali na ya tashi kwarai kwana biyu zuwa uku da nake ta zuwa makabarta a kai a kai da irin abubuwan da suke faruwa wanda ya kamata a faɗakar da mutane a kai abu na farko da ya kamata mutane su lura matsala ta raka gawa shi raka gawa haƙƙi ne na mamaki, ba haƙƙin dangin mamaki ba ne ka ce in ka je makabarta sai sun ganka ko na abu da ya kama da wannan ya kuma ne wani in sun ganka shi ke wa kai wa wannan abin ne Allah kai wa to abin da za ka lura da shi ke na kullum wani abu za ka da sai a je a kewaye kabari dole wai wanda ka je wai wani abin da sai ya ganka a'a Allah da kai dai shi ya ganka ita kuma ta'aziyya ba ta rufa ko ina ka haɗu da mutum kai masa ta'aziyya ba wani abu bane annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi mutuwa ina madina a je abin na gawar ma ba a ji an gaya ba kuma bai haifar da komai ba saboda kai yi ba ringa lura da wannan abu abin da ake dan allah ɗayan mutum da ya taka tsantsan ba zai koma kuma ba da Allah ya shi ina tunanin ya samu lada ya zama to bi samu mu lura da wannan abu na biyu idan aka zo za a ɗau gawa ko kuma idan aka je aka kai gawa a ka'ida ana ajiye gawa kowa tsugunawa ita mu wuce hadisa kana annabi sallallahu alaihi wasallam da aka je da gawa makabarta ana ajiye da sai tsuguna sai ya ɗauki wani tsinke ina tattaka a ƙasa ina wa mutane wa'azi sabin da ya kamata nan suwa za su kasance a tsaye masu aikin gawa. in aka gama gawa kowa kuma sai ya bibi addu'ar a tsaye ake yi ba su guna ba a tsaye ake addu'a to abu na uku da ya shafi wannan Shi ne sai ka ga an kewaye kabarin, ko wanda duk zai addu'a kabari yake kallo ina daga nan addu'a al qibla fuskantar al-qibla ba kabarin ake kallo ba sai ka ga mutane an zo an kewaye ne kabari wanda suke tsaye da waɗanda suke tsugugune duk kabarin ake kewaye a'a alƙibla ake kallo wannan ita ce ladabin addu'a a fuskanci alƙibla lokacin da za a addu'a to haka nan akwai waɗanda shi wanda aka yi mutuwa ina wajen kabari sai a ringa ta ka taso mutane suna cin gida suna jira to kuma haka mutane suke dukkan da mutane suka bar sunna to sai sun kawo ta gida sun ajiye sunna ita ce tsaya a nan wurin idade ita ce sunna ba wanda ya ce dan ka je ka kai gawa makabarta kuma ka tafi gidan mamaci ka jira shi sai ya rufe masa da can ya kamata ka tsaya ka daɗe annabi sallallahu alaihi wasallam in ya je binne gawa ikan zauna gwargwadon inda za a kawo raƙumi a soke raƙumi a fela raƙumi a gididdiba naman raƙumi a rabar da shi ina yin addu'a wannan ita ka'ida to kawai sai ka ga mutum ya zo yana ta wani wai sai ya jawo shi wa mutane suna can suna jira wa yadda su je su jira shi ba su suka je su jira sa ba sai su jira shi yi abin da shari'a ta ce yi saboda haka ku daina umarni da abin da ba Allah ya ta umarni da shi ba kai ma ka tsaya a can ya fi alkhairi akan ka tawo gida kana jiran wannan da kuka kai kuka binne daɗewar da kuka yi a wurin yana ɗebe masa kewa ne ba za ka iya gano wannan ba yanzu misali ai muna cikin haske da za a ɗauke wannan wuta da yanzu ya za ka gani duhu amma a hankali a hankali ta ka gani ina washewa to haka ake duk wanda aka binne a kabari kai ne fa da kake waje kake hangon waje ku ce ga yi can a toshi yanzu ka san duk wani access na haske ka ne ka toke shi to kuma kai kike ce a tashi a tafi wannan da kuka kai kuka binne shi abin da yake bukata shine ita jin motsin mutane a nan gurin ita jin motsin mutane har i zama familiya ya dan saba da gurin yanzu gabanin ku kuma mala'iku ba za su zo su yi masa tambaya ba muddin akwai wani mutum a wurin shi kuma kasancewar akwai wani mutum a wurin sauƙi ne gare shi to haka ya kamata mutane su rinka fahimtar addini to wani abu kuma da yake faruwa kawai an kai mutum za a binne shi kowa sai zai ce zai kama a saka a'a waliyan gawa su suke da haƙƙi na binne mamacin saka shi su ɗauke su ka ta kabari musamman mu da ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yarsa ruqayya Allah ya mata rasuwa da za ta saka ta a kabari sai ce waye a cikin ku bai kusanci mata ba a daren jiya kaga saka mata a kabari yana ma da wani shi. duk wanda ya kwanta da mace a daren jiya da za a je abin na wannan mata ko yau da safe ta mutu da yamma za a je abin da ta in da ya kusanci mace a wannan lokacin to kare taɓa saboda ne kuma yana iya faruwa zan da ya daɗe tsakaninsa da ni da mace ba yanzu yana taɓa ta sai wani abu ya taso masa kuma sai da ya ce waye ya kusanci mace ba a daren jiya wani ya ce ga ni sai ce to ku shiga ku saka ta cikin kabarin yau na ji suna surutu a makabarta akan wannan matsala saboda shi ne haka ya ce ya zo zai kama wani ya ce a bari akwai wanda za su saka abin da yake gaskiya bai ji daɗi ba eh ala baka hakuri amma a shar'ance waɗanda suke wani yangawa sun suke da haƙƙin su saka amma in sun maka izini babu laifi in kuma wani ya baka umarni dan ne zai baka umarni ba wanda zai baka umarni akan gawar mutane su su ne masu ita saboda haka su za su ce da wani da wani ku saka mana yawon ma kabari ko dan wani ma kabari don haka ji haka za su gana su suru to na zuwa suna cewa ma wai ai rashin adalci ne ya mutum shi zai zo ya haka kabari shi zai yi kaza kuma sannan wajen sakawa ba a ce ba za a saka da shi ba wani rashin adalci yanzu kana mai shari'a da rashin adalci da shari'a ta ce haƙƙin na waliyan gawa ne kana so ka ce shari'a ta yi rashin adalci to kun ga yadda sakin baki ke kai mutane gari ga barna ba a auna addini yan da hankali ba kuma yin sa da ra'ayi saboda haka in waliyan gawa sun ce ka zo a saka da kai ka zo a saka da kai akwai waɗansu wurare su abin da suke yi shine in ka kawo gawar ka ma ba za su yadda ma ka shiga musu ba sai dai ka tsaya a wajen su za su karɓa su ne su je su binne ta wannan kuma wani tsari ne in kana wurin da ake wannan tsarin shi ke yanzu hukuma ta kwace authority to kuma dama al-sultanu waliyu man la waliya shugaba shine wali wanda ba shi da wali kuma shugaba yana iya karbe walici daga hannun kowa ita a hannu a matsayinsa na shugaba saboda haka idan aka kai in waliyan gawa suka ce ga abin kai karkai karambani zuwa ka taba musu gawa amma sun ce zo ka taba babu laifin zaka ji ka taba to sannan wajen saka gawa a cikin kabari abin da masu saka an suka zuwa sa su ce bismillahi wa ala millati rasulillah bismillahi wa ala millati rasulillah ba la ilaha illallah wa rasulullah an za a saka sai la ilaha a ah. abin da shari'a ta ce bismillahi wa ala millati rasulillah ma'ana da sunan Allah kuma akan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai wani abu da shi ma ake yi in za a tafi gawa gawa ka gama sallah ta ce mutane su yi gaba ana yi ko sai su yi gaba ya tabbata bin gawa a gabanta ko a gefanta ko a bayanta duk daidai ne amma binta a baya ya fi shine ka tabbata kana raka gawa ke kana raka gawa ke amma bata da manzan Allah da abubakar da umar sun kan tafi a gaban gawa su kan tafi a bayanta amma aliyu na abi talib yake bin gawar a baya shi ya fi to da masu cewa a yi gaba kaga wanda wata sabo shari'a ku daina ana gama abin nan a ɗauki gawa a yi a tafi wanda ya shiga gaban gawa babu ne wanda ya tsaya bayan gawa babu ne wanda ya tsaya a gefenta na dama ko na hagu babu ne to sannan inda ake tafiya da gawa 'yan uwa masu albarka ba haka shari'a ta tare tafiya da gawa da haka duk wanda zai yi tafiya da gawa ya kamata ya sanya ake tafiya da gawa ba a so a yi sauri ba kuma a san a yi lankanci sannan inda mutane suke ɗaukar gawar idan ya zama to an tushe to shi ke haifar da wannan abin nan to da haka ya kamata mutane su samu tsari na yadda za su ringa ɗaukar gawa mutum zai tafi yana neman lada kuma ya rasu matsalar addini ya koya yadda za a yi shi kana son ka samu ladan wannan abin sai ka yi inda yake a yi sannan ka samu lada to matsala ta gaba kamar ta ƙarshe ita ce abin da ya shafi rabon gado na mamata kaga mutane da yawa sun fi baiwa zaman makoki muhimmanci a kan mai rabon gado sai a zo a zauna an yi mutuwa gaga da mamaci ina nan a jirge yanzu haka ana bin sa bashi ya yi rubuce-rubuce shi yana bin bashi shi ana bin sa bashi amma zancen a duba ballanta na ma a tafi ko kuma duk wanda ya kasa yana da mu'amala da shi ta kai ko akwai bashi tsakanin ku a wannan lokacin shi sai ringa jin yace da akwai bashi sai ga ya nuna rashin imani to da haka kar ku tambaye shi ku koma da kwatsin mamacin ku shine gatan da za ku yi ku koma da kwatsin shi menene abin da ya rubuta na mu'amaloli tsakaninsa da waɗanda suke mu'amala da su ka sani in ana bin ka mamacin ka bashi ba zai taba shiga cikin rahamar Allah ba sai Allah ka biya maka wannan bashi ai kuna gane ku in ana bin mamacin ka ya mutu ana bin sa bashi kar ka taba jin ya shiga rahamar Allah sai Allah ka biya wannan bashi mun wuce hadisin nan. na jin hadisin Abu Ayyub aka kawo gawa za a yi mata sallah sai manzo Allah sun sallame ce ana bin sa bashi suka ce dinarai au dirhamai eh dinare bi ko dirhami bi ana bin sa sai annabi ya ja da bayan ta ran wannan sallah sai ta aje ce huma alayya ya rasulullah yace na dauke ni sun dawo kai na yi masa sallah annabi ya wuce iwa wannan mamaci sallah bayan kwana biyu sai suka haɗu ita ya zancen dinaran nan guda biyu ka biya kuwa sai ce wallahi ya rasu labin biya ba sai ce har yanzu ina nan bai fara da rahama da ubangiji da ya je ibiya sai ya zo ya gaya maza Allah ya ce ya rasu lalla na biya dinaran nan guda biyu sai ce al'ana hina bara ta alaihi jirzo yanzu ne fata su sai masa sanyi sahabi ne ba kuma annabi ne masa sallah shi sahabi ne wanda ya masa sallah kuma annabi ne amma yake yanzu ne fatarsa ta yi masa sanyi da aka biya bashi da aka yi ruwa masu albarka waɗannan matsalolin suna da tayar da hankali matuƙa da gaske ya kamata mutane su sanya za su yi da su gabanin mutuwa inda dukkaninmu na haka yi ne ku mutu kai za ka mutu ke za ka mutu kowa ma zai mutu to wannan su ne wasiyoyin da ya kamata mu dinga yi do Allah kar ka kwana ba ka rubuta duk wasu mu'amala da suke tsakaninka da wani ba musamman ba shi kuka gaya maka yan uwanka da Allah in aka dawo ne makon zan makokin nan da Allah duk abin da ya kamata a yi da Allah a yi shi a gama a wuce wurin da irin wannan za ka ga gado ina tafiya ina tafiya sai a shekara 50 sittin saba'in tamanin iyaye su mutu ‘ya'ya su gada ‘ya'yan su mutu jikokin su gada amma gado ba a raba to kuma shi ma yana da sata matsala yanzu duk haƙƙi ne ake fice ana tafin haƙƙi ana zalunci to kar ku a ringa kokari ana saisaita abubuwa al'adu a ringa kokari ana yaki ana yaki akwai abin da wani yake ji a tuni yanzu eh, ai mata ta ce ta mutu ko mahaifina ne ya mutu ko kazana ne ya mutu na zo na zancen gado sai a dauka ma ban damu haka yake cewa ko to kuma mai malamai suka faɗa akan irin wannan yanayin na maka mutuwa abu da ake magana na farko an maka mutuwa shine zancen bashin da ake bunka inda dama gabanin ma zai abin ne ka ajiya bashi inda dama gabanin abin ne ka aje a biya maka bashin da ake bunka sannan aje abin ne sannan aka zo wajen rabon gado magana ta biyu ita rabon gabanin nan abin da za a shirya ka daga cikin dukiyarka an sai an sai likafa ne daga dukiyarka in an yi kaza daga dukiyarka wurin da za a bin da kan sai an an sai gurin daga dukiyarka maganar da ake kenan musulunci yana so ka shiga kabarin ka cikin karama da mutunci da daraja ma ka zauna kamar yi ta an baka sadaka tukunya ta an baka sadaka wane ne ta an baka ba ka muke bai Allah ya bada lada masu yi Allah ya saka musu da alfai ba ce laifi bane amma kai abin da ta take cewa ka zama kana jin yanzu ka mutu cikin daraja da ilimi ba kuma cewa muka kai bautar da kafani ba ta zama kai masu bautar da kafani wani sai sai likafani sai shekara ashirin talatin da likafani duk sati ko abin da yana zama da tarare ba wanda yake kai wannan wani zai mallake da ne a shekara da shekaru duk sati ina zai sa masa turare to ba wanda yake kai wani da aka yi wa masu albarka mutu wannan murin yi masa tanadi muna yi masa tattali gabanin lokacin da za su mutuwa gaskiya ce tabbas za ta zo ko a kusa ko a nesa wanda ya mutu ba gaggawa yi ba wanda bai mutu ba kuma ba jinkiri yi ba lokacinsa ne kawai bai ba kowa ka gan shi tsakaninsa da ajalinsa daidai yake da na kowa akwai da fiye a cikin mu ai muna ga kamar sun bi mu kusa da kabari da mutuwa to inda suke da ajalinsu bai fi gajarta akan inda mu muke da namu ajalinsu kowa ka gani ajalinsa da na kowa daidai kar ka ɗauka wani abu wani kowa ina tsaye ne iyakar ne tsakaninsa da ajalin da aka me ta sani gabanin wancan lokaci hayaniya da ake a makabarta ya kamata mutane su daina ya kamata mutane su daina za ka je za a binne abin nan wancan yi magana wancan yi magana ka tafi ka tafi ta tafi ta tafi ana dai ba daidai ba ne al'umma dole ta samu ahadul hilli wal afat waɗanda su suke cewa a yi su suke cewa a bai a lokacin da al'umma ta zamanto kowa a cikinta yana da bakin magana to ta zama sarkududin al'umma ke sannan akwai masu yin tozo da kabari a tillaci tili har cewa ake wancan kasar wai ta wannan kabarin kai ka ce wannan haƙƙi ne akwai wannan ku sai ka ga kabari ya yi tum to wallah abin da annabi ya ce kada wuce tsani ɗaya haka tudun kabari ba a tun wuce haka tsani ɗaya tafi ɗaya haka ba zira'i ba ba karo ne ya ɗauka zira'i ɗani haka daga babban ɗan yatsan ka zuwa kan tsakiya ƙarshensa ba a son ya wuce su daga amma mutane bayan ƙasar gabarin masu an sake ɗaya wata an jibka wai har ce ake wannan tanan ci kamar wani kan mu yan wa addinin nan addini ne na gata addini ne da ya yi wa kowa komai ba abin da kake nema a cikin sa kace ka mai shikara in kai baka samu ba to matsala da kake ci ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya duka mu matsala Allah ya sa su huta Allah ya sa suna gidan rahama da shi da aka yi nan makociyar masallaci matar Ali sa'a Allah ya jikanta Allah ya gafarta akwai dan uwa Alai Shehu wanda regular ɗalibi ne na wannan makaranta yanzu ba da wannan mutuwar da shi ma da tuni yanzu yana nan tare da mu matar su ma ta mutu ɗazu daga can ma muka binne ta muka yi wannan kuma to muna roƙon Allah ya kuma Allah ya ji Allah ya gafarta mu Allah ya sa ta huta dukkanin sa Allah ya sa na gidan rahama mamatan mu na musulmai tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa muna roƙon Allah Allah ya ji su Allah ya gafarta mu Allah ya sa su huta Allah ya sa suna gidan rahama in rayuwar mu ta zo karshe Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah subhanahu wataala ya mana jagora shugabannin Allah ya shirye su Allah ya dora su akan daidai Allah ya riko da hankulansu da kwakwalansu zuwa ga abin da yake so iya da shi wannan kasa Allah ka ba mu zaman lafiya Allah muna roƙon ka wannan kasa ka kawo daidaito a cikinta Allah abin da ya tafi ba daidai ba Allah ka gyara shi Allah kunci da al'umma suke ciki bayan ka Allah ka kawo mana yalwa Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana taimako Allah ka kawo mana tallafi Allah ka kawo mana agaji Allah kunci da ake fama da shi na talauci da rashi Allah muna roƙonka Allah ka kawo yayi Allah kai ne mawadaci Allah ka wadata mu da wadatar Allah kai ne mai baiwa Allah kai mana baiwa daga baiwarka Allah kai ne mai arziki Allah ka arzuta mu daga arzikinka Allah kai ne mawadaci ka wadata mu daga wadatarka Allah ka dage kowanne irin kunci gaban al'ummar musulmai Allah ka dage kunci gaban bayinka Allah ka ba mu mai kyau a duniya Allah ka ba mu mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته